gwagware daga cikin ku kuna jin tsoron aure kuna ganin aure wani babban abu ne sai ka zo yi sai ka ga Allah ya buɗa maka iyaye da yawa suna jin tsoron aure da 'ya'yansu saboda za su ce ba mu sai kaza ba mu sai duka ajiye wannan kai yi niyya saboda Allah in ka ka daga saboda baka sai komi ba kawai ka yi niyyar aurar da ita kai niyya ba wai kayan da zaka siya mata kai niyya ba don ko baka da ko kwabo ka sa auren yarka da niyyar saboda Allah kar ka daga auren abin da kai niyya shi zaka cika za ga abin da Allah zai buɗa maka kuma ko baka sai mata komi ba aka ɗauke ta daga ita sai ita aka kai masa ita suka yi amfani da tabarma ta karamno suka fara Allah kaɗai san abin da za su yi a nan gaba da yawa daga cikinmu a nan waɗanda suka yi aure shekara ashirin da wani abu da suka wuce za su ba da shaida akan wannan ko wannan mai kudin na ɗazu da ya fita a nan inda za ku tambaye shi lokacin da yake da yake ɗan shekara ashirin ko makamantan wannan lokacin da ya aure nawa ne yake da shi amma yanzu nawa ake tisawa a gani ga waɗannan dukkan ganin su a nan lokacin da mutum ya aure za ka samu cewa sai an taya shi amma daga baya sai ka ga Allah ya buɗo ƙofofin alherin da baya tsammani wanda inda ba da wannan auren ba da Allah ba zai kawo shi ba don haka ku yi aure kar ku ji tsoron talauci ku yi aure amma ku yi saboda Allah amma kafin ku yi aure ku tanadi wani abu a hannunku da Allah ya ce wa atun nisa a ku bawa mata don haka ka samu dan abin da ka san zaka iya bayarwa kar ka ɗebo aure baka da komi da zaka bayar kai ayar ka ba ita ce wa kihul ayama ba ayar ka ita ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan sai ka yi hakuri har zuwa lokacin da ka samu guniya yughniyahum Allahu min fadli kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na abdullahi ibn abba ibn Mas'ud ya ce man istata'a minkum al-ba'a wanda ya samu dama to in ka samu dama kawai ka yi aure karka ce sai ka tara ya kai kaza sai ka fara aiki a abu kaza sai ka tara jari a ko da wannan darasin na Sheikh Abdulrahman bai gama cika ba baka riga ka samu business plan ba inda akwai wani abu a hanya ka fara Allah zai kawo hanyar da za ka ga yalwata